sai ya ce Nahad kawai za ta je ni in tafi ABU din. Shiru Khalil yana kallon ta, can yace kuma umar ku bata ce komai ba. Na ta girgiza kai ta ce kawai ce min ta in yi hakuri in tafi ABU din. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahad kashi na goma sha biyar. Nahad ta girgiza kai, ta ce kawai ce min yayi in yi hakuri in tafi ABU din. Khalil ya gyaɗa kai ya ce, amma sakandare ɗaya kuka yi ko? Na ta girgiza kai ta ce, shi ma ba ɗaya muka yi ba, ita Nigerian Turkish ta ni kuma ƴan dutse ne. Khalil ya gyaɗa kai ya ce, ok, ƴan dutse kamar su Amina da Sudes nan suke zuwa ko? Na ta ce har anti Famila da ya Usman da ya Faruk matan suka yi. Na ce kaɗai ta yi Nigerian Turkish. Kalli ya ce, amma kamar 'yan uwarki ta fi saba da ummanki akan mamanta ko? Na ta ce, to aya ɓangaren umma take, ni kuma ina ɓangaren momanta. Shiru kalli yana kallon ta, ya ce, masha Allah hakan yayi. Amma wani saurayinta da ya zo can gida gidan sun daɗe tare da shi ne? Na ta ce wai Aliyu ya ce eh shi dan ita ba ta kula wani saurayi idan ba shi ba. Shekarar da ta shiga Maryam a bata a nan suka haɗu. Shekara uku kenan ya ce oke kisa saurayi sosai kenan. Na ta buɗe ido ta ce na san shi mana shi ne wai ɗan gidan Janaral Jikamshi. Maryam na da ke laɓa cikin korido ya katse ni har cike da batun rai na ta ce a gidan uwar wai kika san shi shi Aliyu kike tunanin kin sani har da wani gaya masa sunan babansa salon ya masa mugun abu irin nasu na ƙauye to wallahi baki san shi ba kuma ba za ki taɓa sanin sa ba. Ba dama kin zo don kwaɗe da wannan mutumin ku kafa munafurci na yasa kika zo gidan nan ashe ban sani ba to wallahi ni dai ki tashi ki tafi ba za ki kwana mun a gida ba ai dai mun ga juna har da wani ce masa ni kaɗai na Nigerian Turkish to wani yace karki ma ki ce ma abba can kike so na ga dai ai zabi na ne kuma abba ya karba sannan Maryam America ma wani ya yace karki sakar ma abba kuka ki ce ba za ki je ABU din ba sai dai Maryam Abacha wallahi kin ban mamaki har da za ki zauna da bare kuna tattakar nama na ko tausayi na ma baki ji ba to Allah ya isa wannan gulman nawa da kuka yi lalle bata ce komai ba banda kallon da had babu abin da take tana wuci ta ce shi kuma saboda gulma har da wani cewa na fi son umma dama ashe maza na gulma ban sani ba kuma ai umma da momi duk ɗaya suke a waje na, babu wani bambanci to da dai mun ga juna zo ki ɗauki jakarki ki tafiyar ki miƙewa na hal ta nufi ɗaki na ta bi ta da harara sai ga ta fito sanye da hijab tana riƙe da jakarta ganin za ta nufi kofa na ta riƙo ta ce ina za ki tafi da daddaren nan na ta fuske hannu hawaye cike da idanta ta nufi kofa na tafi bayanta da sauri ke ni fa da wasa nake miki ina za da daddaren nan dan Allah tuni Na'ad ta fice daga falon. Na'ad ta marare ce tana kallon Khalil. Ta ce don Allah kai mata magana. Ni wallahi ba haka nake nufi ba. Ko kallon ta Khalil bai ba hakan yasa ta fita da sauri. Can ta tarar da Na'ad zaune bakin gate da ke kulle tana raira kuka. Kukan ita ma ta fara ta durƙusa ga ta ce dan Allah ki haƙuri. Wallahi ba da gaske nake yi ba. Ganin Na'ad ta ki tanka mata sai kuka take har ta miƙe da sauri ta koma cikin gida za ta kira Khalil. A bakin kofa ta kusa buge sa ya tura ta tai baya za ta faɗi. Ganin haka ya saurin jawo ta ta faɗo kan kirjinsa. Ta zaro ido ta ɗaga kai tana kallon sa. Ba ba tare da ya kalle ta bai tura ta gefe ya sauka zuwa wajen Nihal. Binsa ta da kallo yana isa wajen ya durƙusa gabanta A hankali ya ce ki yi haƙuri na hal. Tana goge hawaye da ya tsayawa ta ce ka buɗe min gate in tafi gida. Ya ce ba amfanin haƙurin da na baki kenan. Ta girgiza kai ta ce. Ta girgiza masa kai kawai ya ce to idan da ya kin yadda kuma ki yarinyar kirki ce tashi mu koma ciki. Daga haka ya miƙe ita ma ta tashi tana ci gaba da goge idanta. Yana gaba tana bin sa har zuwa falo. ne ta riga su shiga falon kafin su ƙaraso. Bayan sun shigo tana kallon Nihal a hankali ta ce ki yi haƙuri please. Na dai bata ce mata komai ba ta yi wucewar ta ɗaki. na ta jefa ma wani kallo ta ce ai dai ka ga abin da ka jawo kawai ka sa yarinya a gaba kana koya mata gulma da munafurci alhalin ba halin ta bane daga kai ya kalle ta yace idan kina ci gaba da min rashin tarbiyya billahi lazi zan tattara ki in mai da ke ƙauyen can shiru tai tana kallon sa sai kuma ta ce to ni na ce wani abu ne bai sace kallon ta ba ta turo baki ta juya ta koma ɗakin ta har ne ta gama shirin bacci ne ba ta ce mata komai ba ne ta gama saka kayan baccin ta wanda shi kadai ta tsira da shi a gidan ta dawo gefen ne da damuwa ta ce shine ina ta mishi magana kin ki cewa komai ko na ta daga ido ta kalle ta me kike so in ce miki hat ne ta ce wallahi ke ma kin san ai ba da gaske nake yi ba na ta dan murmushi ta ce amma duk kwanan nan jaraba kike min a waya ai ne ta mara ta ce to me yasa zaki dinga magana da wancan da kika san ina ne shi me yasa kuke magana a waya yanzu da Amina ce ke waya da shi ko wasu can daban ai ba zan damu ba amma fa ke kin san shi din maƙiyina ne na ce to shikenan na miki alƙawarin ba zan sake waya da shi ba Dama yawanci wayar a kanki muke yi, sai na ce ya kai miki waya. ya ta ce to shi kawai ki blokin ɗinsa. Laya ta ce to babu matsala tana faɗin haka ta ɗauko wayar ta ta blokin number Khalid. Sannan ta yi deleting number daga wayar tana kallon ni ta ce na gama. Naya ta yi murmushi ta ce kin hakura yanzu. Naya ta ce a'a sai da sharaɗi ɗaya. Na'a na kallon ta ta ce ina jinki. na ta ce tashi ki tafi ɗakinsa shine sharaɗi na. Da mamaki na ke kallon ta can ta ce amma ina ga baki da hankali. In je ɗakinsa in masa me. To kenan ma na cewa shi mijina ne da har zan je ɗakin nasa. Me a zuciyarki idan ake masoyiya ta ce? ba ta ce komai ba ta jabar gwata ta lamshe ido. Naya ta ja tsaki ta miƙe ta koma can ɓangaren gadan. Ta fi minti sha biyar zaune kafin daga ƙarshe ta miƙe fuskar ta ɗaure tana kallon Nali ta ce shi kenan daga haka ta ɗau hijab ɗinta ta fice daga ɗakin. Kamar za ta tashi sama bayan ta saka hijab ɗinta ta kunna wutan korido ɗin tana kallon ƙofar ɗakinsa. Can ta kyaɓa baki yaran ta ce ba gwara na je falo na kwanta abuna ba kawai. Kashe wutan ta yi ta ƙarasa cikin falon tana tafiya a hankali saboda duhu. Laliban dogon kujeran da za ta kwanta ta shiga yi bayan ta shigo kuma tsakiyar fala. A tsorata ta koma baya tana zaro ido bayan tuntuɓe da ta yi da jikin mutum. Ya miƙe zaune yana haska ta da ƙaramin wayarsa. Kunya ta ji ya kama ta ta juya tana so sa kai. Za ta bar wajen. Ya ce da wani abu kike so ne. Ta juyo duk da ba ta ganin fuskarsa. Saboda haska ta da yi ta ɗaura fuska ta ce wani abu kamar me. Ya ce kin fi ni sani a tunda kika biyo ni nan kina tattaɓa ni. Ɗayawa ta tana kallon sa kamar mai son fahimtar abin da yake nufi. Sai ta ce kai ka san abin da kake nufi ni ban sani ba. Ki dai faɗi abin da kike so. A taƙaita ta ce abin da ke ranka shi nake daga haka ta juya za ta koma ta bar wajen ya fusko ta ta faɗo gefensa a tsorata ta ce dan Allah ka hakuri wallahi kwanciya na zo in yi ni ba wajen ka da so ba cikin kakkausan muryarsa ya ce duk ɗakin ku babu wajen kwanciya sai kin fito falo ta ɓoye fuskarta a cikin faffaɗan sa. ta ce na ce ta ce idan ina son takura sai na je ɗakin ka to ni kuma ina son takura kallonta kawai yake yana ƙara tabbatar da ainihin yarintar da ke damunta wani sansanin ƙamshi ke tashi a jikinta har gashin kanta lokaci ɗaya kuma ya haɗe rai ya sige ta ta ɗago kai a hankali tana kallonsa matsawa ya daga kusa da ita ya koma ɗaya ɓangaren kujera ta ce zan shiga ɗakin ka in kwanta kuma kar ka sake ka shigo har sai na fito bai tanka mata ba ita ma bata jira ya ce komai ba ta miƙe ta nufi ɗakin nasa buɗe ƙofar ɗakin ta yi ta shiga tana bin ko ina da kallo wani ƙamshi ke tashi a ɗakin ta kalli jakarsa da ke ɗakin ta juya ta kalli ƙofa tana tsaye ta kulle ƙofar sai kuma ta nufi jakar ta tsugunna ta buɗe zip ɗin cajin iphone ta fara cin karo da ta dinga kallon cajin tana jujjuyawa Wannan kuma na waye, ko dai na hal ne. ga baki ta ta aje, ta mai da ta kan dairy milk chocolate masu uban yawa a jakar. Kai, a ina ya samu kuɗin siyan wannan uban chocolate ɗin? Ko da yake kuɗin babanta ne, wato saboda samun waje ya rasu siyan chocolate. Wani hoto ta gani ta ɗauka tana kallon matar da ke jikin hoton, wacce ba za ta wuce shekara hamsin da hudu ba. Kana ganin ta kaga irin ruwa biyun nan. Na ke kallon hoton tana ji a jikin ta kamar ta taɓa ganin irin wannan matar. To amma a ina? Dai da ta so tunawa ta kasa, ta kasa tuna inda ta ga hoton. Ko da kofar ɗakin aka yi ta miƙe a rikice da sauri ya nufo ta yi warta daga hannunta. Ya haɗe ta da bango yana mata wani mugun kallo. Lokaci ɗaya kamanninsa suka sauya. Sosai ta tsorata jikinta banda rawa babu abin da yake. A buɗe na ga jakar nan. Tura ta yara sai da ta faɗi ƙasa gijib. ya ɗau jakar gaba ɗaya ya fice daga ɗakin. Da safe ƙarfe tara Kalin na zaune falo ne hal ta fito. Ta tsaya cikin kujera ta gaishe su ya amsa. ya ce ya daren ta ce alhamdulillah na da bata tashi ba har yanzu ne da tun jiya da daddare rabansa da ɗakin bayan ya fita amma ka ya ce wallahi ban sani ba ta ce ok ni zan tafi ya ce ina za ki tafi ta san koyar da kanta ta ce umma ta aike ni gidan wata ƙawarta in amsar mata sako so karfe tara matar ke fita aiki shi da ta ce in je kafin tara Falli ya ce amma ba ki yi breakfast ba fa ta ce na tashi da azumi yau shiru ya yana kallanta ta ce idan ta tashi ka ce mata na je amsar ma umma sako ya ce to mu je in aje ki da sauri ta ce a'a ba fa nisa kuma sha Allah zan dawo an jima ya ce shi kenan ya ce to Allah ya zare ta ce amin daga haka ta nufi kofa ta fita sai a sannan galin ya tashi ya shiga ɗakin sa don wanka yake sanyi kuma ya ga yarinyar ba ta da niyyar fitowa kwanta ya same ta ƙasa ya tsaya bakin kofa yana kallon ta Ta miƙe zaune cikin rawar baki ta ce, ba shi kenan ba hankalinka ya kwanta, kafa na na min ciwo yanzu. Kallon kafar yayi kafin ya sa kusa da ita ya durƙusa ya ɗaga kafar Ta sakar masa kuka ta janye, haɗa rai yayi yana kallon ta sai kuma ya sake dawo kafa Ihu ta ƙwala ta ce, wallahi ciwo yake min. Ta rakaɗe ya ga ta yi a ƙafar, ya miƙe ya fita daga ɗakin ta bisa da kallo. Da ta iya daurewa ta shiga ban ɗaki. Da asuba ta wanke bakinta da makilan. Ta ɗauro alwala ta fito ta yi sallah. Kamar kamar kar ta ɗan motsa zuwa ban ɗakin shine ƙafar ya mata tsami kafin gari ya waye. Dawa ɗakin yayi ta ɗaga kai tana kallon. kallonsa. Ya ƙara so ta ya durƙusa, ya buɗe man zafin hannunsa. Ita dai kallonsa kawai take, bayan ya ɗebi man zafin ya kamo ƙafar tata. Zaro ido dai tana ƙoƙarin janye ƙafar. Hannunsa ya sa ya dafa ƙafar, sannan ya ce kar ki sake taɓa ni malama. Yana gama faɗin haka ya fara za mata ƙafar yana ƙoƙarin gyara mata targaɗen. Ai bata san sanda ta takumo sa ba ta rarriƙe ta tana ta zuba kukan azaba. Na shiga uku abba. Bai saurara ba har sai da ya tabbatar da ƙafar ta dawo daidai. Kuka kawai take tana ƙanƙame sa, duk ta zufar wahala. Bayan ya sakar mata ƙafa, shi ma ta sake sa tana komawa komawa baya. Kallanta kawai yake, ta turo baki tana share idanta. Ya ce sallan asuba ma ya fi miki akai saboda kin yi targaɗe ko? Ta haɗe rai tana kallon sa ce ai ni ba kafira ba ce. Bai ce mata komai ba ya miƙe ni fi kofa. Da sauri ta ce ka kira min Nihal please. Ya ce warci kika kora kowace. Daga haka ya fita daga ɗakin. A hankali ta lallaɓa ta miƙe ta saman gado ta kwanta ta lamu a saman filo. Wato Nihal ta yi tafiyar ta kenan. Kafin azahar Nihal ta ji tana iya taka kafar. A hankali take dingishi ta fito daga ɗakin ta shiga ɗakinta. Kallon ƙaton ledan da ke saman gado ta dinga yi kafin ta ƙarasa ta buɗe ledan. A baya ta gani masu ɗan karen tsada sun kusa kala goma. Da mamaki ta dinga kallon su tana warware su sannan ga ondis da kirim ɗin shafawa da turare duka duka a cikin ƙaton ledan. Da sauri ta fito falo tana kallon su ta ce a ina ka samu kuɗi ka siya min a bayan nan. Ya kalle ta a takaice ce kuɗin babanki mana. Ne ta ce to amma waye zaɓo a baya. Ya ce ni ɗan aike ne kasuwa kawai aka aike ni na je na amsu Dama ai na yi tunanin haka. Daga haka ta juya ya bita da kallo har ta shige ɗaki. Wani murmushi ya mai da sa kan tifin da yake kallo. Bayan ta yi wanka ta shirya cikin cikin ɗaya daga cikin abayan sosai ya mata kyau ya amshi fatar ta ba laifi hasken fatar ta ya fara dawa amma raman nan tata tana nan ta fito fado kallo ɗaya mata ya ɗauke sa, ta wuce kicin sauran abincin da naya ta dafa ta ɗauka tana ci har kusan la'asar na da zuba ido ta ga ko Umma za ta zo yau ɗin ko kuma sai gobe amma ba ta zo ba wajen karfe biyar ya buɗe kofar ɗakin ta ya ce ki same ni a mota da ido ta bisa har ya bar wajen sai kuma ta miƙe ta ɗau mayafinta ta bi bayansa duk da yana cikin motar ta ƙi shiga Tana kallon sa da kyau tace ina za mu je? Yace gidanku. Ta ɗanye jam sai kuma dai ta shiga bayan motar ta kulle. Tana barin gida ta ga an ɗau hanyar gida. Ta ma rasa ko farin ciki za ta yi ko akasin haka. Tana ta farin ciki za ta ga Umma. Bayan nan ita ba ta marmarar zuwa gidan. Sai da suka kusa ya ce ki buɗe kunnuwanki ki saurare ni da kyau. Zan kai ki gida ba don komai ba sai don ki gaida mahaifiyarki da ba ta da lafiya. Idan Abba na nan shi ma ki gaishe shi. Bayan haka za mu fito daga gidan. Da mamaki ne ta ce saboda me? Ta ce umma na gidan fa. In fito ban je bangaren ta na gaida ta ba. Daidai dan suka shigo layi. Yana kallon ta da kyau ta madubi ya ce ba dan ki je bangaren ta ki gaida ta na kawo ki gidan ba. A duk inda kika haɗe da ita. A nan za ki gaishe ta babu zancen zuwa bangaren ta. Idan kuwa kika ƙi bin umarni na billahi lazina miki al alƙawarin na fitowa daga gidan nan zan mai da ke garinmu da zama na har abada. Shiru ne har ta ce komai ba. Bayan ya yi fakin ya ce kin ji ko baki ji ba. Ta da ta ce na ji. dan motar ya sauka ita ma ta sauka fuska ɗaure. Hassan nan gishi take. Aminu kuwa kamar zai goye kalin tsabar farin cikin ganinsa. na ta ƙara tsuke fuska ko kallonsa ba ta yi ba ta shige cikin gida. Aminu ya ƙasa da murya ya ce, ciwo ta ta kafar take ɗingishi. Kalle ya ce, zan fito yanzu nan. Daga haka yi bayan ne haɗu. Uba ta fito daga ɓangaren ta kenan. Ganin ne ta wuta fa hannu tana cewa lale lale oyoyo maraba da dota. Kalle da ke bayan ta yana kallon ta. Ta kuyar da kai a hankali ta ce, Umma ina yi ne? Umma ta ce, ƙara mu shiga ciki dota. Na ta yi ƙarfin halin cewa zan shiga wajen momi ne tukunna. Umma ta saki baki tana kallon ta. Tuni Kalle ya hanyar ɗakin momi. Na ta bi bayansa kamar za ta yi kuka. Haka Umma ta bi su da kallon mamaki. Kai ko makaranta na ta dawo ba wani ne lalle ta je bangaren momi ta gaida ta. Umma kuwa dama kafin ta fita sai ta shiga ta gaya mata ga inda za ta. Haka kuma idan za ta dawo. Abinda da Naya ta yanzu sai ya mugun daure ma Umma kai. na ta kasa haɗa ido da mahaifiyarta bayan sun shiga falo. Momi ta amsa gaisuwar Khalid da fara'a ya ce ya karfin jiki. Ta ce alhamdulillahi jiki da sauki. Na ta Niya da wasa da mayafinta ta ce momi ya jikin. Momi da ke kallonta ta ce alhamdulillah. Sauran yan uwan momi da suka fito daga bedroom suka gaisa da Kalin cikin mutuntawa. Niya dai sai kallonta take. Ganin ta juya ta koma daki ba tare da ta bi ta kanta ba. Niya ta bi ya sanye ta bi bayan ta gaishe sa ta yi. Maimakon ta amsa sai ta hau faɗa ta ce ban kara tabbatar da cewa ke mahaukaciya ba ce shasha shashe yanzu. Ashe uwarki ba lafiyar ta lau ba tunda kika bar gidan nan amma ki rasa inda zaki samu wayar kiranta. Nan kuwa a duk sanda matar na Umar ta shigo sai ta ce a kun yi waya anya kina son gamawa da duniya lafiya kuwa ne har kullum bawan Allah nan sai ya shigo gidan nan gaida uwarki amma saboda ke ba yar halak bace baki taba cewa zaki biyo sa ba ki duba jikin da to duniya ce dai wanda bai zo ba ma jiransa take idan kuma umma ce ta kuda ki ta haife ki zamu ji na ta zauna hawaye na sauka a idanta ta ce anti ni tsoro nake ji shi yasa ban kira ta ba kuma wallahi bai taba ce min zai zo nan ba shi yasa ma ban bi sa ba afsa ta anti ta ce zaki tashi ki fice min a nan sai ya ce miki zai zo shashasha kawai kin bikin zaman abun abin kunya a duniya wanda har yanzu kukan wannan mugun abin na tashi miki wallahi nan gaba zaki yi kukan gaske da hawayenki akan wannan bidiyo din ne nan gaba zaki san illar da kika makanki a duniya akan wannan bidiyon kuma yau da a ce wannan mijin naki iyayensa da danginsa yan boko ne ko a cikin gari suke to wallahi ba za su taba bari ya aure ki ba ko da kuwa shi ya ganki yace yana so balle wannan manna masa ke kawai a kai saboda babanki yayi ba da hankalinsa amma da a ce dan birni ne wallahi gori wajen danginsa da yan uwansa ma kawai ya ishe ki ki haɗiye zuciya ki mutu wata kina gani kamar abu ya lafa ai shikenan an manta ko yarinya sai nan gaba za ki gane abin abin nake gaya miki ba yanzu nan ba don haka in za ki rungumi mijinki ki bi ta ki masa biyayya ki lallaba aurenki to gatan ki kenan idan kuwa kin ce ba haka ba kika kuskure kika kashe aurenki to wallahi uban ubanki kauyen zai koma ya sake samo miki wani mijin ina mai tabbatar miki babu wanda zai aure ki don ma in gaya miki ki ji da kyau kuka kawai ne hatta ke tana kallanta kuka kawai ne hatta ke tana kallanta anti zulai ta ce shikenan ni abin da zan gaya miki kenan tashi ki bani waje ni ta miki tana goge hawayenta da yake tsaya mata ta fito falon kanta kasa. zaunawa sai saman kafe Ta ɗago kai a hankali ta kalli Momi. Ta ga kallonta take. Cikin sanya murya ta ce Momi ina sun su des. Momi ta ce sun tafi makaranta. yadda bata kuma cewa komai ba. Bayan wasu 'yan sakanni Momi ta ce kin ga wancan bawan Allah da ke zaune. na ta ɗaga kai ta kalli kalli da momi ke nuna mata bata dai daice komai ba momi ta ce in har kina son gamawa da duniya lafiya to ki zauna lafiya tare da shi idan kuwa kin ce ba haka ba ba baki na miki ba amma ba za ki taba ganin daidaituwar al'amuran ki ba kika kuskure kika kashe auren nan naki sai dai ki nemi wacce ta haife ki ba ni ba na ta fashe da kuka sosai tana kallon momi shi dai Khalil bai iya daga kai ya kalle su ba momi ta kalle ta tace ku gaida gida Ibrahim na gode sosai zan shiga ciki yana kallon ta cikin sanyin murya yace Allah ya kara lafiya ta amsa da amin ta miƙe ta shiga ɗakin ta kuka kawai na take kamar ranta zai fita a fala bayan wasu wasu 'yan sakanni Khalil ya miƙe ya fita daga fala. Miƙewa ta ita ma tana kuka ta bi bayansa. Suna fitowa falo ne na kallon Khalil cikin kuka ta ce don Allah ni ka bar ni in je in gaida umma. Jiyawa yana kallon ta yace akwai wata umman bayan wacce kika gaida da muka shigo ɗazu. Murya tana rawa ta ce to kawai a falo zan gaishe ta. Yace eh kuka kawai take tana kallon sa ta ce ta wuce sa kamar za ta tashi sama. Ta nufi kofar fita daga fala. Bin bayan ta ya same ta jikin mota tana kuka kamar ranta zai fita. Ya zaga ya shiga bangaren direba ya buɗe motar ya shiga. Buɗe bayan motar ta ta shiga dan ita har yanzu direban gidan Abbas ne Amin ya mararece bayan ya fito da mota waje ya ce, Ina ta cewa Saminu ya jire min bakin gate ina in kawo maka ziyara amma ya ƙi. Kalin na kalansa ya ce wata ran ba za ka yi gadin nan ba gaba ɗaya sannan matsayin ka zai dawo daidai da na kowa a duniya. Aminu ya ɗaga hannu biyu sama ya ce Allah Ubangiji ya amsa bakin ka Allah ya dube mu yadda ya dube ka lokaci ɗaya. Wannan gagarumin ci gaban da ka samu. Allah ya sa mu a ka. Wayyo, wa ya ga Aminu ya daina gadi? Duk basin ya cinye ni saboda zama kan benci. Daga safa har dare, na mata Alhaji ya ce za a duba sabon direba tunda kai yanzu ai ba batun tuki kuma. Murmushi kawai Kalle ya sa hannu aljihu ya ciro dubu ɗaya miƙa masa ya ce ga wannan ka sha kankana amin ya karɓa hannu bibbi yana cewa allah ya taimaka oga wani shaidan kallo na je mana daga khalid din har aminu tana jin kamar ta haɗiye zuciya ta mutu dan ta takaici dan ta ƙara jin wani sabon tsaron khalid da ya dara mata a zuci wato papa ma yake da kuɗi ji yake babu yashi a duniya bayan sun bar layin tana kallon ta madubi ta ce kai yanzu kawai jin kanka kake saboda abba na ya ɗauke ka ya aura maka ko gani kake kafi kowa sa a duniya tunda yanzu kuɗin da abba na ke baka ya ku banin baninkin har da kyautar dubu ɗaya shikenan zaka dinga amfani da ni kana cin kuɗin abba na kalle ya wani murmushi bai tanka mata ba ta murgwada baki ta ce ai shi dama talaka bai iya samun waje ba na san yanzu alfahari kake yau gani matarka ko ya ce ok ta ƙara murgwada baki bata kuma ce masa komai ba har suka isa gida sauka ta daga motar bayan ya buɗe gate ta shigewar ta ciki kamar za ta tashi ta ma ya wani murmushi kawai ya tada motar ya shigar da ita harabar gidan bayan da hajja idan da sallah magariba ta fito falo ta same sa kwance saman doguwar kujera yana waya ganin bai lura fara fitowar ta ba ta duga a hankali ta rarrafa har bayan kujerar tana sauraron wayar da yake a hankali ta ji ya ce nan da wata ɗaya in sha Allah zan dawo idan kuma na dawo ba zan sake fita ba sai bayan auren mu yana faɗin haka babu sunan da ya faɗo a ranta sai sunan Nadiya don har ta haddace sunan nata a zuciyarta. Ɗan kyawa baki tana tsugunna bayan kujera tana ƙara kasa kunne. Ta ji ya ce a'a akwai dalilin da yasa na daɗe wannan karan Nadiya. Ba wai da son raina ne. amma insha Allah na kusa gama abin da nake yi. Ni kaina na gaji da USA ɗin nan. Kuna baki ne ta yi hangangan jin sunan ƙasar da ya kira. Tunda aka haife ta ba taɓa ganin mai lantar ƙarya kamar wannan mutumin ba, wato USA. Mutumin da ko ruwa ta kasa sha a garin su balle ta ci abinci shine yake ƙarya yana USA. Ya ma san cikakken sunan USA ɗin kuwa. Ta ji ya dariya ya miƙe zane ya ce wai da gaske magana yake amma bin falon kawai yake da idanu don jikinsa ya basu akwai mutum a falon. amma kuma bai ga alamar ta ba dan haka ya koma ya kwanta a hankali kece ta farko kuma ke ta ƙarshe Nadiya insha Allah ba zan hada ki da kowace mace ba dan ke min halaccin da ba zan manta ba in dai kuma ba ya kike son auren mu dawo Najeriya ba in haɗa ku gida ɗaya ku zauna sai ga ai na san ba za ki yi kishi da ita ba bayan wasu 'yan sakanni ya murmushi ya ce ya na jikin yi shiru miƙewa na ta tana taɓa hannu ta ce ni wallahi ban taɓa ganin inda babba yake ƙarya ba sai kai tuni kalli ya katsa wayar ya miƙe tsaye yana kallon ta da mamaki ne ta ce ka san ma'anar USA kuwa ka san ina ce USA me yasa baka tsoro tsoron yin ƙarya a rayuwarka kin karya ɗaya daga cikin sharuɗan mu don haka ni ma dole zan karya ɗaya ina gama faɗin haka ya bar falon ta maraice ta bisa da kallo har ya shige ɗakinsa ta fi minti biyar tsaye kafin ta bi bayansa a hankali ta buɗe ƙofar ɗakinsa tsaye ta gansa yana cire shat ɗinsa ta turo baki ta ce to ka yi haƙuri ya juyo ya jefa mata wani kallo ya ce ba zan yi ba ta marayyaci ta ce don Allah mana bai sake kula ta bai shige ban ɗaki ta ɗan kyaɓa baki sai kuma ta dinga kallon wayar tasa da ke gefen gado tana tafiya a hankali kamar munafuka ta ƙarasa gaban gadon ta ɗan wayar da Nadia ta shiga tana kallon namban ta taɓa baki wai ba ta yi blocking number nan ba wato on blocking ɗin ta yi tana dai ta kallon namban can ta can ta tsaki ƙasa ƙasa ta ƙara blocking Nadia ta dilitin ɗinta ta ajiye wayar ta fita da sauri fitowa ne hatta daidai san sanda kalima ya fito daga ɗakinsa ta ɓata fuska ta ce to a cikin din ɗin mu baka ce idan ana kwankwasa gate kai kaɗai ne zaka dinga zuwa buɗewa ba ni ma zan iya fita in buɗe tunda ba kai kaɗai bane a cikin gidan ba abin da ya ce mata ya nufi kofar falon zai je ya buɗe gate ɗin da ake bubbugawa kamar za a cire na ta tafi jikin wando da ke falon tana kallon sa har ya isa gate ɗin yana tsaye bakin gate ɗin ya ce waye a mugun fusace umma ta ce uban mai tambaya ne na ce uban mai tambaya ne halan gidan na ubanka ne ko idan ka ji an kwankwasa gate sai ka tambayi waye sannan zaka bude uwar umma da ke gefa ta wai ka dai direba ne ke maki wannan tambayar umma ta ce a to ba matsiyaci ba ne kuma kin mance matsiyata ba su iya samun waje ba hajiya tura ta ce a ga alama dai umma ta ce aikin san gidan ardo konen ne da ke ƙauye shi yasa yake tambayar waye ya Turai ta kwashe da dariya ta ce sai dai haka kam. A mugun fusace Umma ta ce au ba za ka buɗe min get ɗin ba. Kali ya ce mai gyara yana hanya dan tun jiya get ɗin ya samu matsala. Kuma ba mu samu fita ba duk yau don haka sai ku jira. da baki Umma da ƙawarta suka yi cin abin da ya ce. Yana gama faɗin haka ya juya ya bar bakin get ɗin ya koma ciki. Na da masa wani kallo ta ce waya get ɗin da ka ki buɗewa. Yana kallon ta da kyau ya ce wacce kika yaudari kanki kika ba matsayin mahaifiyarki. Na ta taro ida ta ce wai Umma shine ka ki buɗe masa get ɗin. Bata tsaya jin abin da zai ce ba a fusata ta tawo za ta fita daga falon. Ta kaje je ta buɗe ya fi ta tana tsaye dab da shi ina kallon ta da kyau ya ce in har kina son mu raba cikin salama ba tare da iyayenki sun yi fushi da ke ba ko an ga laifinki to kar ki tsallake umarni na ko ɗaya datsa alakar ki da wacce kike kira umma yana daga cikin umarni na gare ki bayan mun rabu zaki iya ci gaba da mu'amala da ita wannan ba matsala ta bace amma muddin muna tare babu ke babu ita da wani irin mamaki take kallon ta can da ta girgiza kai ta ce amma ka san abin da kake cewa kuwa ka san wacce kake cewa eh, datsa alaka ta da ita ka san wace ce umma kuwa kwarai zaman ka gidan mu baka san matsayin ta ba matar abba na ce fa kuma matar abba na din mata farko kuma duk duniya babu wanda ke so na bayan ita ban san dai ko momi da ta haife ni ba tunda ita bata taba nuna min so da take min ba a fili na umma na kawai na sani umma tun tasowa ta ban taba cewa ga abin da nake so a duniya an hana ni a gidan mu ba ko me nake so shi nake samu yadda umma ta ga abba na ke ji da ni haka ita ma tafi ji da ni kuma bata taɓa hana ni duk abin da nake so in yi ba tunda a ɓangaren ta ma na taso gaba ɗaya ta ɗauke ni kamar yadda ta haifa a cikinta daidai da sakan ɗaya bata taɓa bambanta ni da na halfa dan sai ta ƙi goyon bayan na hal amma ni ta goyi bayana ba kuma ta san ɓacin raina ko da na sakan ɗaya yadda na shaƙu da umu ko mahaifiyata ban shaƙu da ita ba tun ina ƙarama ta maido ne ɗakinta ita ce komai na amma shi ne yau zaka buɗe baki ka ce min zaka datsa alaƙata da umma kana da hankali ma kuwa kallon cikin ido kawai kalli ke mata bai kuma taɓa jin tausayin rayuwarta ba sai a wannan lokacin ta bashe da kuka ta ce in har a sharaɗin rabuwar mu har da datsa alaƙata da umma to kar mu rabu ɗin kai zaka wahala ba ni ba tana gama faɗin haka ta ƙwace hannunta daga riƙon da ya mata shige ɗakinta. Saurawa Khalil ya saman kujera yana sake tunanin duk abubuwan da Nihat ta faɗa masa. Ana magariba ne har ta ji fitar Khalil. Tun da rana take kuka duk idanuwanta sun kumbura saboda ya hana Umma shigowa gidan. Tana jin fitarsa ta fito bakin gate ɗin sai ta ji ya sa mu mukulli. Ji ta kamar ta kwanta wajen ta ta birgi ma ta dinga rera kuka kamar ranta zai fita a wajen. Khalil na zaune falon Abba ya gaishe sa Abba ya amsa masa. Kalansa kawai Abba yake yana son jin me ke tafa da shi. Ina dai fatan ba wani abin har ta yi ba. Khalil ya kasa da murya ya ce Alhaji dama na zo in nemi alfarma ne gunka abba na kallon sa yace ina jin ka ibrahim faɗi kuma menene kan ka tsaye kala yace ina son zan koma garin mahaifiyata can zaria tare da isa saboda zan danyi yi noma a can da damuna ya faɗi abba yace yanzu ai karkashin ikon ka take ibrahim ba sai ka tambaye ni izini ba dan haka canza wajen zama da ita iyakar ka sanar min da in muku fatan alkhairi sannan idan da tallafa wanda zan muku sai a muku kala dai ya kuye da kansa abba yace masha Allah na ji daɗin noma da kace za kai dan noma ai shine tushen arziki dama Allah ubangiji ya baka nasara ibrahim Ibrahim. Kali ya ce amin Alhaji. Na gode Abba. Yanzu dai ka sa abin jika maka nawa ake ba da haya a garin. Kali ya ce ina da wani aboki na tambaye sa jiya abba ya ce abba ya ce nawa ya ce maka kalli ya ce dubu ɗari ya ce min kalansa abba yake ko kiftawa babu sai ya ce a'a a dai samo wani sama da hakan a dai samo wani sama da hakan ibrahim ni ko nawa ne ba matsala ce ba zan fada. halil kallon abba ya ce gidan a kusa da ƙauyen da zan yi noma yake shi yasa na ce zan amsa abba ya ce dubu ɗari nawa ka ce kalli ya ce dubu ɗari ɗaya abba ya kasa cewa komai yana kallon sa Gaba ɗaya tunaninsa na kan Nihad, duk da haushinta da yake kwana yake tashi da shi a ransa, ya san ba zai taɓa daina son ta ba. Abba ya sauke a jiya zuciya ya ce, shi kenan zan sa maka kuɗin. Kalle ya ce, na gode. Kalle da ya ci canji a murya Abba, hakan ya sa bai ɗago kansa ba. Abba ya ƙara shiru na 'yan sakanni. Yaushe za ku tafi? Ko zuwa satin da za mu shiga, insha Allah. Abba ya ce to shi kenan. Da wakin naka ya dan bincika kamun ko za a samu filaye a nan area. Har ya daga kai a hankali ya ce to Abba. Abba ya ce ina sauraron ka zuwa gobe da safe. Kali ya ce to insha Allah. Daga haka yi ma Abba sallama ya miƙe ya fita. Amar mishi yayi kawai ya fice daga falon. Yana fita falon Umma ta shigo da sallama. Bayan ta zauna ta ce bako kai ne hala. Abba ya girgiza kai ya ce Ibrahim ne. Umma ta ce to Allah sarki ya ka dai kawai ka hana ni zuwa gun iyata in dinga duba halin da take ciki. Yau kusan sati biyu kenan rabona da ita. Wallahi kullum da ita nake kwana nake tashi a raina. Injin dai suna lafiya ko? Abba ya ce lafiya lau zuwa yi mun da wani batu. Umma ta gyara zama ta ce wani batu kuma? To Allah ya sa dai lafiya. Abba ya ce lafiya lau wai zai je noma garin su zai tafi da ita. Umma ta zaro ido ta ce tafi da ita ina. Yaushe na za ta wani iya zama a garin su? Abba Alhaji. Abba ya ce to ai yanzu dai ya fi mu iko da ita. Babu ta yadda zan iya hana su tafiya da matarsa Sumayya. Umma na girgiza kai ta ce a ayan labai wannan ba magana ba ce. To ko dai ka sallama ma duniya irin taka ba ne ba mu sani ba. Duk wannan punishment ɗin da kai mata na aura mata direba bai ishe ka ba sai kai ka ba direba goyon bayan tafiya da ita su da sunan noma haba alhaji ko ba kai ka haifi yar nan ba Ƙaddara nan na iya faɗa mata ka ji tausayinta ka raga mata balle yar cikinka kuma masoyiyarka ina laifin ka ce ya kawo ta nan gida ta zauna har san da zai gama noman tasu ya dawo daga ƙauyen abba ya ce a'a ƙananan mutane ba ne da zan ce ya bar ta gida su mayya tunda har ya girmama ni ya zo neman izinin tafiya da ita ni kuma ba zan yi karanta ba a matsayina na mutum mai kamala a gunsa yanzu dai na ce ya sa a bincika masa fili wanda zan sa a siya idan ya sauko ɗakuna uku ne sai in sa a gina babu ɓata lokaci dan yana mun magana sun samu gidan dubu ɗari dama akwai gidan dubu ɗari a zamanin nan shiru ummata tana kallon sa babu kwan kiftawa an bai daga kai ya kalle ta jin ta yi shiru ta yi murmushi ta ce masha Allah gida zaka gina mana haɗin a san ƙauyen kenan an ya ce hakan zai fi gaskiya idan ma babu wuta garin a saka musu sola sannan a yi musu famfo a gidan a yi fentin shi yadda ya kamata ummata ta gyara zama tana murmushi ta ce hakan yayi kyau gaskiya kam Allah ya saka da alkhairi ya ƙara buɗe kaga za ta zauna babu takura har ma ta suke gidan ta ji kamar a cikin gari take. Abba ya ce eh duka duka da filin da ginin ai ba zai ci miliyan goma ba ko sha biyu ba ko. Umma ta ce eh to zai iya zama hakan tunda ai ba cikin gari ba ne. Bala a ce filin zai yi tsada sosai. Abba ya ce ina tunanin haka idan aka samu filin za a ɗaura gini kawai. Umma tana murmushi ta ce madalla Allah ya kai mu gobe. Bari in je in gama abin da nake a sama. Abba ya ce alright shikenan. yawa ce ta fita daga falon. Yau ma kamar jiya ana kwankwasa gate na da kalin suka fito a tare. Bai ko kalle ta ba har ya fita ta bi bayansa dan wannan karan sai dai duk abin da zai faru a bakin gate din ya faru in dai umma ce sai ta buɗe mata ya haɗa rai ya juya yana kallon ta yace me kike bi na ita ma ta haɗa rai ta ce kayi tafiyar ka in yi tawa mana kayi tafiyar ka in yi tawa mana ya ci gaba da tafiya tana bin sa har suka isa bakin gate din ya ce wane ne wusana ta ce assalamu alaikum yawa na haɗa rai ya ce na ce waye a hankali ta ce wusana ce na ta haɗe tafin hannunta kamar za ta yi kuka ta ce dan girman Allah ka yaƙuri ka buɗe mata ni kenan sai in yi ta zama babu wanda zai babu wanda ke zuwa wajena kamar maiya kuma ai a sharaɗin mu na ce bar min ƙawaye na su dinga zuwa kuma ai ka yarda da kallonta kawai yake nan da na hawa ya cika idanta dan Allah fa na ce maka duk wasu na jin su ita kanta addu'a take Allah ya taba zuciyar Khalil ya bude gate din juyawa Khalil ya bar wata ya ta ware ido cike da farin ciki ta bude gate din tayi tsalle ta rungume wasu da tace wallahi nayi kewar sosai kawata ina sunan da zuni wasu da tace ba san ma zan zo nan ba wallahi tun shekaran jiya kike raina an gaya miki ne kawai na tawowa ta ban gaya musu ba na ta kulla gate din tana murmushin jin daɗi ta kama hannun wasu ta bi ta kama hannun wasu da ta bi Khalil da kallo har ya shige falo suna isa raba gidan wasu da ta yi da muryar amma dai kawai in gaida mutumin nan dan gobe ma ya bar ni in shigo ko ki san abin sai da siyasa kawata barin ma shi da yake dan kauye gaishe san da zan yi yanzu za ki ga farin cikin da zai yi kansa ya kato ki san ba kauye akwai son girma ne ta kyau baki ta ce to shikenan ki gaishe sa me haɗin ki da shi ko ina ruwan ki da shi bayan ba wajen sa kika zo ba ni na da nake gidan ban taba gaishe sa ba saboda bai ishe ni ba balle ki na Allah gama faɗin haka ta ja hannun wasu da suka shige falo wasu da na hada ido da shi ta janye hannunta daga nan da ke janta zuwa ɗaki ta ɗan yi murmushin yaƙe ta ce ina wurin mu a fusata na ta ja wasu da fu suka wuce ɗaki ta kulle kofar ta ce amma na ce kai ki gaishe sa ba me amfanin gaishe sa yanzu wasu da ta yatsu da fuska ta ce ni kai na, wallahi sai bayan na gaishe sa daga rashin dacewa haka ita ga wani irin shan kamshi da yake yi ba shi a dole ya aure ki yanzu ba baji yake shi wani shege ne ya aure yar mai kuɗi ya ta ce ke mu fa mun riga mun ajiye din kan cewa zai sake ni na amince shi ma kuma ya amince ya kuma yadda ni ba ajin sa ba ce. wasu da ta zaro ido ta ce haba ya ta ce wallahi in gaya miki ai ya ga tsanan da nake masa ta yawa ba zan kuma taɓa raga masa ba shi yasa ya ga gwara mu rabu Musa ta ce yanzu yaushe zai sake ki na ta ce ku dai kawai ku zuba ido ku ga ikon Allah da ta ce kai amma na taya ki murna wallahi ashe shege nan ya san abin da yake ya san ke ba sa bace cikin ruwan sanyi zai rabu da ke na ta tsere dariya ta ce wallahi fa in gaya miki Usuna ta cire hijab din jikinta ta jefar kan gado yaushe kika dinka hijab ke da baki da ko guda daya ta ce wannan ma a wasa na aro shi ke akwai abinci yunwa ke ji na yi miya kawai taliya zaki dafa to bari in dafa din akwai a kicin din min yawa Usuna ta buɗe handbag ɗin ta dauko after dress ta daura a saman rigarta da wando ta fita. Na ta jawo jakarta, ta ga kayan maye iri-iri a jakar. Na ta mayar mata da kayan ta dauki wayar da ta gani a buɗe don ta san password ɗinta. Har ta yi launin lambar alice sai ta tana ba shi da lambar Husna don haka ba za ta same sa ba. Lokaci ɗaya jikinta ya sanyi sai dai kawai ta yi dalin lambar Umma. Umma na jin murya ta ce Dota ina ta tunanin yadda zan yi waya da ke tun jiya. Wallahi har cewa ne ya ta kai maki waya gida amma ƴar nan ta ƙi. Amina kuma kin ga tunda ana hutu Islamiyya take tafiya safe da yamma ba za ta yarda ta yi fashi ba don a aiko ta wajen ki. Dan ta mara ta ce ni ma babu ta inda zan kira ki umma umma tace kina ji na na ta ina ji umma umma tace kullum nayi sallah ina saka wannan tsinannen direban a addu'a kan cewa Allah ubangiji ya saba ku cikin aminci to sunansa kawai na sani ban san cikakken sunansa ba da na uwarsa na ta shiru sai kuma ta ce ni ma wallahi ban sani ba umma umma ta ce to ai san baki sani ba ke ba za ki iya dabara irin ta mace ba ki tambaye sa sunan ya gaya miki sai ka ce ba wayayyen ne had ba a cikin salo irin na wayayyen mata zaki zaki bi masa har ya gaya miki na ta yi murmushi ta ce to shikenan umma umma ta ce yawa zuwa yaushe zan saurare ki. Na ta ce gobe Umma ta ce, amma lambar waye wannan? Na ta ce, na Husna ne. Umma ta ce, au tana can, shagin ya barta ta shiga kenan. Na ta ce, wallahi kuwa Umma. Umma ta ce, to yaushe za ki tafi? Na ta ce, kamar fa kwana za ta yi, na ga kaya kala biyu a jakarta. Madalla ne dai kenan, kin ga gobe sai ki kira ni kawai ta wayar ma. Na ta ce, to Umma, daga haka Umma ta yi mata sallama na ta katse wayar. Daidai nan ta ji Husna ta yi wata ƙara, ta miƙe da sauri ta fito daga ɗakin. Daidai nan Khalil ya fito ya shiga kicin ɗin, ita ma ta nufi kicin ɗin da sauri. To ko me ya samu Husna ta yi wannan ƙara? Shin ƙonewa ta ko kuma kawai makirci? Seni erinert.